da duka irin taimakon da aka yi don gina university na musulunci ke wani bawon Allah ya ba da kaza amma waye ta kamar maimai Allah wa ala to ka wani alamar mai kenan ikhlasi ba ce wane ya bayar da kaza kuma sai yi daɗi a yi mu muka je makayi a yi izalar nan da ba don mu ba yi kan da bayar da za su bi da shi ke nan ka ɓata ladar da ke kallabi yin fi kuma na wuri a annan kamar wanda zai ciyar da dukiyanki da riya Duka kaga yadda zamu mu yaƙi shine wannan hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sab'atun yudilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu daga ciki akwai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha yanzu ko naira biyar zaka ba ko goma ko ashirin fa akhfaha ka koya kayanka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu to kaga yanzu ka yi da ikhlasi ba wanda ya san me kake ciki kuma ba ruwa na a ciki kai ma ba ruwan ka to Allah ce kallabi yunfiqu malahu ri'a an-nas yani mura'iyan lahum wala yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma bai kasance na imani da Allah ba bai kasance na imani da ranar ƙarshe ba dole yana nuna maka muhimmancin imani da ranar ƙarshe a cikin rukunin imani za ka ji Allah yana haɗa imani da shi da kuma imani da me al-yawm al-akhir ranar ƙarshe misali Allah mai girma ɗaukaka yake biya mana a suratul talaq آية الديو فإذا بلغنا أجلهن فإذا بلغنا أجلهن na بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يتق الله يجعل له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ألم هل شاهد ذلكم يوعظ به التي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا هذا إيمان إذا الله دكما رانا من رانا القيامة saboda ne saboda muhimmancin imani da ranar da ranar kiyama da wannan zaka ji Allah mai jima da kuka yana hada su laqad kana lakum في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ɗaukaka ya haɗa abu biyu a gurin da ƙarƙana da kurfi rasulillahi uswatun hasana amma liman kana yarjullaha sai ce wal yawmal akira wa zakara allaha kabira mana yana zuwa da yawa kamar fadin Allah mai jima da kuka hare su a cikin suratul nur aya ta biyu الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن هر كن إيماني دا الله كن إيماني دا رانا التنشي وكذا كنا منا إيماني دا الله yana zuwa tare da imani da ranar ƙarshe haka nan Allah mai girma da kuka yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir in ka dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan da yawa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir to zai ce falyakul khairan kowanne yin imani da Allah da ranar ƙarshe to ya yaqul khairan ya faɗa alkhairi kuma ka in muke faɗa ko da yawa kuma ba haka muke ba to fal yaqul khairan aw liyasmut mutum ya faɗa alkhairi ko ya shiru yanzu surutu dole dole dai sai mutum ya ɗan dafa surutu dole ce wani bai kyauta ba wani ɗan iska ne wani kaza ne wani kaza shi ke nan ko mutum ya faɗa wani hanya da bakin من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره duk wanda ya imani da Allah kada zai ka da ranar ƙarshe to ya girma mu makocin shi kuma yanzu don haka muna girma makotan namu kuwa sai a hankali ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kada zai da ranar ƙarshe to lallai ya ma baƙon shi to kuma muna karɓan baki ko zai da wani mutum tun da ya gida babu wani bako da ya taɓa zuwa ya kwana bako da ya ce wannan bako ne ya zo ya kwana a gidan wani babu da gidan ma babu ɗakin baki saɓanin iyayenmu da kakanninmu za ka dai ana zaure ƙatoto eh, nan ne gurin saukan wa baki a wani gurare ma za ka ga cewa akwai sarkin saukan baki suna da sarki musamman ba za ce wannan shi ne sarkin kaza sarkin kaza mara dole ba kuma je in ya zo to gurin shi za a damka shi kuma bi izinin ta'ala zai kasance dauki dauke shi wannan dai al'amari ne mai muhimmanci a nan allah mai nima da suka ya haɗa mana wayannan abubuwa guda biyu imani da allah wala yu'minu billahi wal yawmil akhir baya imani da Allah sannan kuma baya imani da ranar karshe da wannan mana a cikin tafiyar jalalai da shi a sarrafin bazzar wal hakim wa sahaha an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar ce an annabi sallallahu alaihi wasallam qal thalathatun la yanzuru Allah ilayhim yawm al-qiyamah dukkan mutane uku Allah baya kallon su gobe kiyama na daya al'aqul walidayhi mai saba wa iyayen shi to Allah ba zai kallace shi ba gobe kiyama wa mudminul khamr da wanda zai dawoma cikin shan giya ko kayan maye yanzu mutum da shi tun da ya taso kawai kawai a cikin maye da irin wannan ba Allah ba zai kallace shi ba sai na ukun wal mannanu bima a'ta sannan da mai yawan gori ga abin da ya bayar ka gane kenan gori bala'i ne ke dole Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dar har yanzu da Imam Muslim ya rawaito ce salatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah salatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم walahum azabun alim idan kun mutane uku Allah zai mutu magana ba ko kiyama bala'in barkoki wala yanzu ilaihim Allah ba zai kallace su ba ko kiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba daga laifin dukan su gobe a in ba tsarkake ya zama ya halakake ne sai azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi gobe kiyama abu zai ce qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan hasu idan kun mutane ko Allah ba zai kallace ku ba Allah ba zai muku kaza ba zai kuma suna da azaba mai raɗaɗi ya sake maimaita su abu zai ce khabu wa khasiru ka sun tade sun yi hasara man hum ya rasulullah suwaye wannan ya rasulullah suwaye ne Allah ba zai kallace ku ba Allah ba zai muku magana ba ba zai tsarkake ku ba suna da dama mai gadani na farko sai ce al-mubdini mai sanya kaya ta tagarci mai sanya kaya yana wuce idan sawu shi aka fara ambatawa kaga ke ta zarce bala'i ne Lallai-lallai, lalle yi ji tufafi na ya daina wuce irin sawo biyan da aka yi ko sabo ne ko tsoro ne a to da man yi tsufa kuma kana kan isbali ya ke nan ai kaga mutum ya sa kan a cikin bala'i to gwanda gwanda ma sabo ne a ce ko telan yi ya yi kuskuren me nijori ɗinka amma dai ka saba baki ma dai shi ya san kawai ma nawa zai ɗinka ka ya ce to ka ɗinka min shi 35 ke bai yi gunduwa ce wallahi ya daidai ki ka dinga mun shi ji 36 kamar ya je 40 to kaga abin kuma ba zai tafi daidai ba to wannan ne shine na farko kuma ka duba mafi yawancin mutane ba sa damuwa al-isbal mutum kawai zai sake tufafin shi sai ai mu ne ma masu imani shi ma zai ji cewa ba shi ne ma mai imani ya yi isbali ya sanya ɗan tsumma a hula to shi ke nan yana ganin fa shi ne ba shi ne mai imani original alhari kuma ga bala'in da yake gina shi lallai mu ji tsoron Allah kan ne. na biyu zai sai wani mannanu mai yawan gori. sai na uku ya ce wal munfiqu bil atabu bil halifin kazin da kuma mai ciyar da kayan shi amma kuma tarar tsuwar ɗanya. wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa dan dai kai dan uwana ne musulmi wallahi tallahi billahi allazi wannan kayan kaza da kaza na biyo shi ya taba rantsuwar ƙarya to ta dalilin haka Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ba zai kallace shi ba gobe kiyama sannan kuma ga bala'in da yake kai to lalle mun tafi wa'annan dabi'u to sai Allah mai jima da baka yake cewa kan nabi yufiqu Ya lahu ya'ti wala yu'minu billahi wal yawmil akhir to Allah ce fa masaluhu kwatankwacin wannan da zai kata sadakokin shi ko kuma ya sadaka amma ta hanyar riya fa masaluhu ka masali safwanin kwatankwacin shi kamar dutse ne falalin dutse shi ne hajarun almas dutse wanda ke shafaffe ɗaya ke alaihi kuwa abun wannan dutsen ya kasance akwai ruwa a kai akwai ƙasa a kai fa asabahu wabilun sai aka yi ruwa mai ɗumbin yawa wabil shine makawai shagi ruwa mai yawa fatarakahu sanda sai ya bar wannan dutsen a wanke gaba ɗaya wannan ƙasar da take kai za ka samu cewa ruwan ya wanke ko da za a sa kifa ne misali amma a kan dutse sai aka yi ruwa mai ɗumbin yawa to za ka ga cewa wannan ruwan gaba ɗaya yaya ya wanke wannan ƙasar to haka nan wanda ya kasance ibada sannan kuma goyi ko kuma cutar ko kuma ba dan Allah ba to gaba ɗaya ba shi da ko titi aka wajen shi Allah ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko akan abin da suka aikata wani abin da suka aikata ba su da komai to Allah ce wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai ina wannan ayan tana tsoratar da mu akan mummunar tabi'a ta al-mannun da wannan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da yawa ya tsoratar da mu akan almannu inda za mu duba at-targhib wa tarhib ko sahih targhib wa tarhib abu dhar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yuhibbu thalatha wa yubghidu thalatha Allah yana son abubuwa uku yana yana abubuwa guda uku to daga cikin